Jama'a salamu alaikum. A yau za mu doshi batun ma'aikatan kamfanin har hada motocin Steya Nigeria Limited wanda yake Bauchi. Waɗanda yau kusan shekaru uku cif ba a biya su albashi ba balle batun sauran kudadensu na alawus. A zamanin mulkin shugaba Olusegun Obasanjo na farko, wato lokacin yana soja, aka kafa wannan kamfani na harhaɗa motocin Steya. wanda marigayi janar Shehu Musa 'yar Adua ya buɗe da kansa. An kafa kamfanin nan tare da haɗin kan kamfanin Steyr demla Puch na ƙasar Austria a zaman wani ɓangaren koyar da fasahar har haɗa motoci ga 'yan Najeriya a wancan lokaci. Sai kamfanonin motoci daga ƙasashen waje su riƙa shigowa da ƙarafa na motocin ana haɗa komai daga ƙasa a Najeriya. Kamfanin na Steyr ya yi suna sosai wajen harhaɗa motocin tarakta na noma da kan motar jigilar kayayyaki ko kuma tirela da makamantansu. A shekara ta 2007 an sayar da wannan kamfanin harada motoci ma wani kamfani mai suna Sintila a lokacin da gwamnatin Najeriya ta kadar da kamfanoni da kuma masana'antunta. Da farko abubuwa sun tafi babu tangarɗa sosai saboda akwai kuɗi da yawa a asusun wannan kamfani. to amma daga bisani sai abubuwan suka juya dalilin da har ya sa aka kori ɗaruruwan ma'aikata na wannan kamfani a steya duk da haka an bar wasu ma'aikatan su fiye da ɗari waɗanda a rubuce kuma a zahirance suna aiki ma wannan kamfani to amma a yau ana dab da cika shekaru uku ba a biya su albashi ba yau za mu faro da batunsu. a sunana comrade sani garba shugaban ma'aikatan kamfanin steya kamfanin hada motoci na steya da ke na cikin garin bauchi to me ke tafi da kai mun zo ne mu kawo kokenmu na game da matsaloli da ma'aikatan mu muka shiga na shekara da shekaru musamman abin da ya shafi bangare na albashi wanda a yanzu haka nake magana da muna bin albashin shekara biyu ta ma uce ta shiga na uku don mu da albashi tun daga watan tara na 2013 har zuwa yau babu ko sisi a wani dalili to dalilin shine su manajimin na wannan kamfani kullum sukan mana bayanin cewa ba su da kuɗi ne ba su da kuɗi ba mu san dalili ba tunda kamfanin nan an sayar musu ne dama kamfani ne na gwamnatin tarayya aka zo lokacin da ake cefanar da kayayyakin gwamnati aka saida musu wannan kamfani suka karɓi wannan kamfanin to tun zuwan su dai abun haka muke ta fama babu yabo wa fallasa to kafin zuwa shekaru uku da suka wuce nan abin ya ragargaje gaba daya mawai aka sai da kamfanin wannan kamfanin ya musayar ma wasu grup ne da ake kiransu wai santila to wanda mun ya bincike musamman wani kamfani ne santilan abin ya gagara yawa wanda kuma shugabansu a ciki shine alhaji bello kirfi wazirin bauchi shine ciyaman na board na wannan kamfani sauran wanda suka shafi wanda suka sai wannan hannun jari wannan kamfanin ba mu san su ba to tun washe aka sayo da wannan kamfani ne tun shekara 2007 aka sai da wannan kamfani kamfanin santila din eh ba kamfanin santila wa suke biyan ku albashi daga lokacin da yake aka sai da hannun jarin kamfanin eh, lokacin da aka sai da hannun jarin kamfanin da suka zo sun fara kokarin biyan mu albashi saboda sun zo sun samu mana kuɗi a ƙasa mm. to tun da suka ɗauki wannan kudaden da muke da shi a kasa suka biya mu albashi da kuɗi ya kare kuma sai abu ya tsaya to da ya tsaya ko kuma kun ci gaba da aiki kwarai kuwa a yanzu haka da muke magana da kai din nan mu muna nan muna kan aiki so amma a shekaran da ta gabata kusan karshen shekara a watan sha biyu mun zauna da manajimin aka yi magana aka samu wasu daga cikin ma'aikatan aka tura su hutun dole akan cewa kuɗin ya gagara ya musu nauyi saboda aka bi su rage saboda shi an tura mutum hutun dole albashinsa ba duka ake biya ba so sai aka rage aka tunkuɗa wasu daga cikin hutun dole kamar mutane nawa ne wani bin ya shafa a takaice mutum sun kai saba'in wanda yanzu suke waje a matsayin suna hutun dole to kuma ku nawa ne waɗanda yake kuke bin waɗannan basu suka na albashi a yanzu haka ma'aikatan mu ɗari ne da wani abu wanda da sun zo sun sami kuma mun kai mutum ɗari biyar amma kusan an sallami kowa saura mu wanda muka rage ɗari da wani abu a su hukumar gudanarwa na wannan kamfani da suka ga sun shiga cikin wannan hali yaya suke yi su kansu su gudanar da dan aikace-aikacen da ake yi tun da ke dai albashi ma ga garbiya. Eh, yanzu abin da ake shi ne a cikin traktoci da suka siyo suka kawo in mun dan hada kaɗan aka ɗauka aka sayar to kuɗin da aka samu na traktor maimakon ya zama to cewa eh, an sa wasu a cikin an mai da shi hannun jari wasu kuma an ba wa ma'aikata to da a sai da kayan dai ya fita kuma ba san ina ne kuɗin yake yi ba so saboda haka mun yi iya kokarin mu bi sabu mu ga cewa eh wannan kuɗin ya fita amma abin ya gagara kuma a yanzu da nake maka magana nan kusan traktocin da suka kawo din sun kare saura kwaya goma sha ɗaya ne wanda yake a cikin factory din sai wanda ake gaya mana an so shi tun shekara dubu biyu da sha biyu wanda suna nan a lagos an gagara clearing ɗinsu daga baya aka zo aka ce sun shiga damar ma da a sai da su a matsayin gwanjo tukunna wai kamfanin ta je ta sake saya da suka saya kuma aka bar su a nan lagos din muka ce musu a ɗauko wannan traktocin a kawo su don muna da wuri da zai aje traktor dubu aka ɗauki wannan traktor kwaya ɗari ne da guda uku amma suna nan a lagos wanda a hakan kuma ana biyan kuɗin haya miliyan takwas kowane wata ma wannan traktoci da aka ajiye wa yake biyan wannan kuɗi so da san management na wannan kamfanin so shine abun ya ƙara kulle mana kai muka rasa gane me ke faruwa ainihin war kamfanin dama aina yake ainihin war kamfanin tana australia ne to australia da suka zo suka janye sai suka bar mu to lokacin gwamnatin tarayya ita ta zo ta dauki nauyin kamfanin ana ci gaba saboda jihohi wasu daga cikin arewa maso jari a ciki to sai zaman to su suke gudanar da ayyukan wannan kamfani lokacin da muke karkashin gwamnatin tarayya din kusan kashi hamsin na ayyukan ana gudanarwa ba tare da wani matsala ba so zuwan wa'annan din maimako ya zamanto abin ya ci gaba kuma sai ya koma baya to kun taba zama da su domin a samu daidaito domin a warware wannan matsala na rashin biyan albashin ku mun zauna da su ba so ɗaya ba ba so biyu ba amma abin ya ci tura duk lokacin da muka zauna da su sai dai alkawari in muka zauna aka yi alkawarin kuma ba za a cika ba a yanzu haka nake maka magana mun yi alkawari da su sun gaya mana cewa e tabbas za su yi kokari su samu mana wani abu wanda mu mun ce musu ko ba duka aka biya ba ya zama to an rage karshen watan tara ya gagara aka zo cikin watan goma muka kira su ya gagara muka sake hada su da national headquarters namu suka yi magana da su suka ce eh lallai karshen watan goman nan za su san menene za a yi to yanzu muna cikin watan sha ɗaya amma abin har yanzu shiru wato rashin biyan albashin nan wasu bangare ne ko kuma rukuni ne na ma'aikata ta shafa wanda muka gani a zahirance shine kananan ma'aikata da sauran senior staff ma'aikatan muke tare su kusan kowa bai samun albashi din don babu wanda a a ce ma gashi nan lalle ana biyansa. baya ga wannan zama da kai da su kun sanar da gwamnatocin shiya arewa maso gabas din nan akan wannan al'amari eh kwarai da gaske saboda dama matakin da muka dauka na farko bayan mun ga abin ya fara zama wani iri sai muka tafi wurin gwamnatin tarayya saboda akwai bpe brief for public enterprises wanda su ne hakkokin sai da kamfanonin gwamnati ke su mun same su muka rubuta musu takardu ta hannun mataimakin shugaban kasa a lokacin a kitik na madisambo wanda ya ba su umarni cewa to su kira mu da mu da manajimin din mu tattauna a ga menene matsala to aka zo aka zauna muka tattauna muka cimma matsaya da su wanda hakan ga takarda muna da shi a kasa wanda mun sa hannu tare da su wanda cewa eh lalle an cimma wasu matsaya da su zo su dauki a lokacin ana bin wata goma sha uku suka yi to a nemo ko da wata goma a bamu sauran wata uku din daga baya a hankali a zo a sasanta yadda za a biya su ya gagara to a nan masu bp suka ce to sun ba su ka'ida kan cewa tun da hannun jarin da aka zama kashi 70 bisa 100 to lalle su sai da kashi 40 ma wasu wanda suka san da su iya gudanar da kamfanin domin su shigo saboda bisa dukkan alamu kamfani ya fi karfin su don akwai binciken da muka sa akai mana a corporate affairs commission mm. a kan cewa shin wannan kamfanin da ma suka zo suka shi ita santila da suka sai wannan kamfanin mm. suna da daman su sai wannan kamfanin to abun halinka da yanayi na kasan najeriya da muke ciki mm. wannan kamfanin an zo an sai tun wani kamfani da yake a kaduna su ne wanda aka yi kaura motors mm. su ne ainihin preferred bidders na wannan cinikin to abin ta zo ta juya sai aka ce an sayar masantila to daga bincike ne muka yi akwai ka'idan kuɗi wanda ya kamata a ce kamfani tana da shi kafin ta sayi kamfanin da yake da jari irin kamfanin steya mm. amma wa'annan kamfanin ba su da kuɗin da iya rike rabin steya aka sayar musu da shi bayan an sayar musu da shi a cikin dokoki wancan na farko an kare ka'idan an sayar musu ba tare da suna da kuɗin da da su iya rolin wannan kamfanin ba sun kuma sake sayan kamfanin ba technical partners don ba a sai da kamfani irin wannan sai an tabbatar lallai da ku samu kwararru daga waje wanda su ma aikin su ne ya shafi wannan harkoki eh, da ya shafi harkokin moto ya zama to sun shigo ciki sun haɗa hannu da su a gudanar da kamfanin to wa'annan din ma har yau nake maka maganan nan ko bature ɗaya wanda yake daga kasan waje wanda za su ce sun dauko sun zo da shi nan babu. masu sauraro za mu ci gaba da wannan batun a cikin shirin mu na gaba a madadin abdulwahab muhammad ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya.